Alhamdulillah dama dai an ce komai ya farko yana da ƙarshe haka zalika duk wani tsanani yana tare da sauƙi duk kuma wani abu da kuka ga yana faruwa akwai dalilin da yasa yake faruwa kama daga wanda wasu za su ƙirƙira da kuma annoba ko masifa wadda ke faɗowa a cikin al'umma. Al'umma ku tsaya ku kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe domin ji da ganin abin da ya kamata a ce kun sani kun gani kun ji. Za mu sa muku cikakken bidiyon da za ku kalla domin ganin da kuma fahimtar dalilin da ya sa waɗannan mutane suka keɓe kansu suka ɗau makami suka jefa ku a cikin bala'i. da kuma kaf abubuwan da ke faruwa a halin da ake ciki yanzu kafin mu sa muku dai cikakken wannan bidiyo tun a nan muna gaya muku ku tsaya ku kalle sa daga farko har ƙarshe hakan ne zai sa ku fahimci saƙon kafin mu ci gaba da wannan bidiyo don Allah idan yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha ku daure ku danna mana alamar subscribe haka zalika wannan bidiyo da kuke kallo ku danna mana alamar like a kansa a sakon guda ɗaya na farko akwai wasu abubuwa da suke yawo a intanet mutane na ɗan kira na a waya kan cewa har yanzu ba su ji na ɗaya jawabi a kai ba wato na ɗan kyamace yin jawabi ne ba don ko ba sai don gudun kar haƙansu ta cimma ruwa saboda ai ba yau saka fara abin ba amma sai na daure na shiru saboda yin shirin ya ɗan fi maslaha sama da yin magana to amma abin da ya ja hankali na dan in yi magana saboda na ga wasu malamai sun fito sun yi na farko na ga dr mansur sokoto ya fito ya yi mai tsawon minti biyu sannan kuma akwai shi na ga shek asadu suna kamar ma ya yi sannan akwai shek malam idris bauchi imam idris bauchi shi ma na ga sakon shi na ga jiya game da wata mata da take fitowa take sauti ma'ana take fitar da sautin jawabi assalamu alaikum jama'a sunana abdullahi mai cibiyar ina mata masu bukatar maganin ni'ima ga sauki ne ya zo a karkashin cibiyar shifa'ul linzo muna da maganin shi insha Allah. Ina yan uwana mata masu matsalar ciwon sanyi na infection. Um, ina masu fama da matsalar sanyi infection, kankancewan gaba tare da saurin inzali. Ina masu fama da matsalar loss fan count, wato sinkewan manni. Duk muna ba da magani kuma ana warkewa gabaki daya insha Allah. Ina masu fama da matsalar jijiya. Ina masu fama da matsalar istimina'i. hakan yana ana haifuwa tare da haifar da matsaloli masu yawan gaske hiv kuma duk muna da magungunan su baki ɗaya insha Allah ina masu fama da matsalar ulcer asthma, diabetes ciwon siga hepatitis ciwon hanta duk muna ba da maganin shi insha Allah jan gaba glorious places ko gentle health maganin ni'ima na mata bushewar gaba kwanciyar mama cika da kuma ruwansa. Ina masu fama da matsalar zafin jiki, zafin tafin hannaye tare da zafin tafin kafafuwa. Dukan muna ba da maganin shi insha Allah. Da akwai cututtuka da dama da ba sai mun ambace su ba amma ka san kana da matsalar su insha Allah ka garzayo za mu muku magungunan shi insha Allah. Ga duk masu bukatar maganin mu idan kuka siya muna iya tura maganin mu ko a ina a faɗin duniya insha Allah. Cibiyar mu tana Kano. ko kuma ku tuntube mu a wannan layukanmu wanda suke nan ko kuma layukanmu ta wata cibiyar shifa'u yana marhaba da zuwan kowa da kowa na cewa wai hausawa su tashi su ɗau mataki kan fulani da haka ba abin da ya haɗa bahaushe da fulani da haka fulani suna cutan hausawa a ƙasar nan su ne yake da nafas su ne ke ta abubuwa da aka gashi wannan ta'addancin da ake yi ma da aka ta tabbata da asalinsu wanda ya koya musu dan podiyo ne saboda shi ma fulani ne shehu usman dan podiyo fa malam ta zagi shehu usman dan podiyo ta mai kaca-kaca ba yau ta fara jawabin ba ina ji ya kai watanni ko shekara ma ni da jin wannan ta ma abin da ya sa magana lokacin ba saboda suna ta bugun iska ne ba inda sakon ke zuwa da amma dai ka yanzu wani lokaci ni ina ganin ya kamata mu rika lura da wasu abubuwa idan mutum kaskantacce wulakantacce ya fito ya yi magana wanda wannan maganar a cikin kashi mutane goma kashi takwas tara ba su san ba da ita ba a cikin kashi goma bai fi kashi ɗaya da suka san da ita ba kashi takwas zuwa tara ba su san da wannan ba to ba da bukatan kuma a tanka wannan tun tunda dama ai dan jama'an ake yi dan kai an convince nasu a rikitan musu da tunani to tunda har sakon bai kai ma jama'a ba a rabu da su ko su ci gaba da bugun iskansu. su shi yasa tun a lokacin da kiyin magana Malam Ibrahim Aliyu Kaduna a kan shi abin ya fara tashi domin matan ta ɗauko ta sa hoton Malam Ibrahim Aliyu Kaduna tana mayan mai da martani amma har yau ba hoton matan a intanet sai dai ka ji sauti shine nake cewa a cikin saƙon nan nawa idan mutum ya cika cewa da gaske ai gaskiya yake faɗa to ai shi mai faɗin gaskiya baya tsoro ko ba haka ba kamar yadda yanzu muke fitowa a bidiyo muke faɗi muke cewa ƙarya suke yi to ita idan har da gaske take yi kan cewa abin da take so ta faɗa gaskiya ne kuma ba ta haibar kowa kamar yadda take faɗa a sautin da wayanda suke goya mata baya ta fito ta bayyana kanta a duniya ta ce ita ce ta faɗa shine kai abin da muke faɗa shine kai sako kan cewa wannan kidnapping din da ake yi dan fodiyo ko da jihadin dan fodiyo ne ke maimaituwa Sau da dama mun gaya muku wannan abin tana da manufa don rusa addinin musulunci da rusa tarihin musuluncin najeriya don duk wanda ya rake so ya rusa tarihin musuluncin najeriya ba zai taba rusuwa ba sai ya sauke dan podiyo wannan ita ce ga'idar kuma duk wanda yake so ya kawo tarihin najeriya tarihin nan ba zai taba cika ba sai ya kawo dan podiyo a cikinsa da haka ka ji wannan maganar da baki na da haka haka kamar yadda kake ganin in an za a kawo tarihin kafuwar musulunci a najeriya za a kawo dan fodiyo don haka duk wanda zai zai rushe tarihin kafuwar musulunci a najeriya sai ya rushe dan fodiyo da haka mutunta na dama muna da fahimtar cewa wannan kidnapping din da ake da ake sa kabilar fulani suna yinsa domin mun san za a jo gabar cewa za a alakanta wannan ta'addancin da jihadin dan foliyo amma sai mu ce a'a ai sun makara me yasa suka makara sai mu ce ai tuni 'ya'yanmu da jikokinmu tuni mutane kafin ka san me kowa ya san shehu in ka ji ana cewa shehu ba a kira kowa ba dan bodiyo ake ne ko yaro karami ka je ka ce mai shehu in dai ba a kara da wani abu a gaba to dan fodiyo ake ne da haka manyanmu da yaranmu dattawanmu da kowa kowa ya san dan kuma ya san jihada da dan fodiyo ya yi da haka muna da littattafan ga sunan zube da karantarwar tasa da jihadin tasa gaba ɗayansu ga sunan me aibu cikinsa me ta'addanci a cikinsa to saboda haka a wannan mataki da suka fito da shi don su yada abin cikin mutane wai don hausawa su karba hausawa ba wasu suke nufin maguzawa suke nufi sannan kuma a ja hankalin wasu jahilai daga cikin musulmi sai a ce e fa haka ne da haka yanzu idan muka yarda cewa jihadin dan fudiyo aka alakanta shi da ta'addancin mutanen nan tunda ta yadda za a gane na faɗa baya kuma zan sake mamaita setup ce tunda har har sai da aka kai matakin da aka naɗa ɗaya daga cikin 'yan ta'adda sarki a cikin arewacin najeriya kuma ba a naɗa shi sarki ba sai don manufar a alakanta ta'addancin shi da dan fudiyo. wannan dan ta'adda shi ne alewu duka naɗin bai wuce kwana biyu ba aka rusawa naɗin amma da ya zama sarki kuma dole a ce sarki ne kuma mutanen gari aka yi dafifi aka je aka kafa shi a daidai wani lokaci jami'an tsaro sun san da natsin shugabna ya san da naɗin kakkaf ba iya yin komai ba ba don kuma sai don su shigar da wannan cikin tarihin dan foliyo to kun ji an fara zuwa wajen ita wannan matar da aka turo take wannan surutun iyayen gidanta ne suka ce ta fara kuma suna da yawa kuma suna da shafuka a intanet kuma suna da manufa wajen tabbatar da wannan a cikin kwakwalen wa 'ya'yanmu to in ba kokari muka yi muka ci gaba da abubuwa ba wanda za mu ga daga cikin kuskuren mu a wannan kasan sunan dan fodiyo kadai muka sani ba mu san karantarwansa ba shine me ya faru zaka tadda ga littafan dan fodiyo nan birjik wanda ya rubuta na karantar da addini da aƙida nawa ake sa a majalisi a karantar zaka tadda babu kuma wayannan littafan suna da matukan mahimmanci ga irin su wasiqatul ikhwan ga irin su nurul albab ga irin su wa nasihatu ahli zaman da waye waye duk ga sunan na dan podio ne nawa ihya usna ikmadul bid'a nashi ne to yanzu suna so su rusa tarihin wa to sai mu faɗa masa cewa ƙarya ne waɗannan fulanan da suke wannan ta'addancin ba su ba alaka da dan podiyo ba dan podiyo ba su kuma ai su ma ba su faɗa ba ko sun faɗa ba su fada cewa dan fodiyo suke wakilta ba harkar neman kuɗin su suke kuma ba su faɗa cewa addini suke yi ba wato so ake yanzu a zuwa ce hausawa ku tashi a yaƙi wato sai mu karasa kanmu ko yanzu a najeriya zai wahala ka tadda bahaushen da bai da jini da fulani ko fulanin da bai da jini da bahaushe mun gauraya mun zama ɗaya kuma wallahi ba a raba hanta da da jini da haka kamar yadda kake tunanin suke tunanin cewa akwai 'yan ta'adda cikin fulani haka na akwai 'yan ta'adda cikin wa hausawa kuma su ma suna yin wa kidnapping din sun gama da boko haram sun gama alakanta ta da jihadin manzo Allah an gama cin kasuwar tawatsi yanzu kuma bara a zo a alakanta wannan ta'addancin shi yasa suka mayar da ta'addancin wajajen sokoto wajajen zamfara wajajen katsina saboda dan me dan a alakanta shi da jihadin dan fodiyo wancan sun gama cin kasuwan sun ce haka jihadin annabi yake yan boko haram sun gama nasu gem din ya kare to sai aka zo da wannan kuma ba za su yi nasara ba insha Allah ta'ala to da haka wannan sako ne zuwa gare su wannan abin da suke wahalar da kan suke yi addini Allah ya tsara kayansa ba mu ma ke kare ta ba mu din iri ne daga cikin irin da Allah ya tsirar don mu kare addininsa amma ba muke kare addinin ba Allah ke kare kayansa wannan kuma alkawari ne na Allah bayan kare addininsa kuma zai kare masu kare addininsa inna Allah dafi wa anil ladina amanu haka wannan sako ne zuwa gare su ko su ji ko kasu ji magana ce ta gaskiya kuma muna kalubalantar wannan matar azzalama munafaka in ta isa ta bayyana kanta a duniya muna da littafan dan fodiyo ku je ku karanta tarihinsa akwai muktasaru tarihi hayati sheku usman bin fodiyo yana nan littafi ne sannan akwai da turancinsa sakatare yana nan yana sharhinsa yana sa a cikin facebook wanda history ne da turanci aka rubuta shi na sheku Usman bin Fodiyo amma saboda zalunci da rashin sanin inda kai ke ciwo ku ɗauko wani abin ku alakanta shi da wa da dan Fodiyo da haka ba ma tare da wannan kuma malamai a taso a bayyana gaskiyar ana so dai a rusa arewa da haka ya sa aka jeho mana bala'i karbe nawa yanzu takwas da to gaskiya ya kamata mu tsaya amma yana da sako guda ɗaya da ya rage amma a yi haƙuri da wannan wannan shi yana ga a gaba za mu kawo shi tunda bai zama dole mu kawo shi yanzu ba amma dai wannan ita ce saƙonmu. kuma a sauraro sauran wannan shi ne kaɗan daga cikin jawabin malam wanda kun ji ya faɗi kaf abubuwan da ke faruwa da kuma manufar dalilin wannan tashin hankali haka zalaka kowa dai ya riga ya san kalar tsamar da ke tsakanin hausawa da fulani a halin da ake ciki yanzu wanda ake ganin lallai duk bala'in da aka fada kusan rabi da kwata fulanin ne suke wannan gudanar da lamari na kidnapping wanda a dalilin haka ya sa akwai yankunan da dama gaba mai girman gaske ta kafu tsakanin fulani da hausawa haka zalika kun ji maganar da malam yi akan da a ɗan fodiyo wadda ake so a lalata a nuna ta'addanci ce inda har yake bada misali a can baya an yi boko haram waɗanda suka yi wata da'awa suka jingina ta da manzon Allah haka zalika yanzu kuma wannan da'awa ta fulani wannan ɗaukan makami da sauran abin da suke kamar yadda kuka ji malam ya faɗa ya faɗa hakan yana cewa ana so a jingina wannan abu da suke da ɗan fodiyo wanda hakan ba ƙaramar koma baya ba ce a addinin musulunci da kuma wannan arewaci na najeriya duba da irin maganganun da malam ya ya ce ba ta yadda za a yi a ce lamari na addinin musulunci da kafuwar yanayin na nan yankin arewa a bangare na addini ba a sa dan fodiyo ba ba kuma ta yadda za a ruguza lamarin ba a fara ruguza shi dan fodiyo ba duba da irin karfi da kuma gudunmuwa da kokarin da ya yi a can baya wanda ya tsaya tsayin daka ya yi abubuwa da dama kamar yadda malam ya faɗa ya faɗa akwai littattafai waɗanda har no sunayen siye Al'umma dai mun kawo muku wannan bidiyo ne dama domin ku ji ku ga abin da malam ya faɗa. wanda a kullum a kowace rana muna iya bakin kokarin wajen ganin muna kawo muku bidiyoyi masu ma'ana kala haka kama daga waɗanda za su ƙara sanar da ku abin da ya kamata a ce kun sani. sai dai kuma ta bangaren boys da malam ya faɗa na wancan mata wadda take saki wasu sun taɓa gani wasu ba su taɓa gani ba wanda shi kankin kansa wannan abin da ya saba mu kawo muku ba kawai dai yaɗa boys ɗin ne ba a cika sanyi ba kamar yadda wasu ka ce a dakata kada a riƙa yaɗa sa tabbas wannan mata tana sakin wannan boys haka zalika wasu kalilan daga ciki suna ji kamar yadda malam ya faɗa sako ne wanda malam ya faɗa suke so ya je ko ina amma sakon ya ki ɗagawa sakon duk yadda ya fito kalilan mutane ke ganin sa haka zalika ba a yaɗa shi ba cika yawoye ba amma a kaɗan ɗin masu ɗan ji dalilin haka malam ya wannan bidiyo bayan shi akwai wasu malaman a baya waɗanda su ma sun yi maganganu a dangane da lamarin wanda akwai malamai tun a can ba da dama waɗanda suke ƙara jan hankalin masu alakanta wannan gaba ko kuma masu ƙulla wannan gaba tsakanin hausawa da fulani akan lallai mutane su riƙa tunani su san dai me za su tabbas ta bangare na wani hali ana ciki amma kuma lallai akwai abubuwan da suke faruwa ko kuma wanda ya dalilin asasuwar wannan lamari ba dai so muke wannan bidiyo ya tsawo ba sako ne dama dai muka zo muku ɗauke da shi domin ku je ku fahimta haka zalika kuma daga ƙarshe kamar kuma yadda malamai suka ce ma al'umma lallai fa wannan lamari kamar yadda ake ganin ya zo kan gangara yana ta sauki jami'an tsaro sun dan mai da hankali su ma suna iya bakin kokarin su haka zalika mahukunta da sauran al'umma an tashi tsaye haka zalika malamai sun ce wannan riba addu'a da mutane suke ta yi ita ce fa ake ta samu a halin da ake ciki yanzu ta wannan zaman lafiya da ya fara samuwa a hankali a hankali kullum wanda malamai suke ƙara jan hankalin mutane addu'o'in da ake babu dare babu rana to kan fa a daina kamar yadda mutane ke yin addu'o'i a kowace sallah ta farilla wasu su tashi cikin dare da asuba lokuta mabambanta ai sadaka ai menene a ci gaba da add'oi to waɗannan abubuwan da ake kada a gaji kada a daina sakamakon sadaka da kuma addu'o'in da ake a kowane lokaci suna ɗaya daga cikin dalilan da zai sa ku ga wani asirin ya tonu an kama wani mai aikata kaza an yi kaza an kaza haka zalika mahukunta da sauran jami'an tsaro da gwamnati za su ta shirye-shirye domin ganin an kawo ƙarshen wannan al'amari duk kuma wani wanda ke da hannu za ku ga asirin na tunuwa duk wannan kaɗan ne daga cikin riba addu'a malamai sun ja hankalin mutane akan kada a yi wasa da lamarin addu'a ƙara mai da hankali a dage a ci gaba da yi A nan za mu dakata da waɗannan rahotanni a wannan lokaci kuma kamar yadda muka sanar da ku tun a farkon bidiyo. Muka ce idan yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha da dan Allah ku tsaya ku daure ku danna mana alamar subscribe. Danna alamar subscribe ɗinku tana matuƙar ƙara mana ƙarfin gwiwa, dagewa da jajircewa wajen ganin a kullum a kowace rana muna kawo muku ingantattun rahotanni. haka zalika wannan bidiyo da kuke kallo ku danna alamar like a kansa danna alamar like ɗinku na matuƙar ƙara mana ƙarfin gwiwa sakamakon bidiyon kan ƙara yaduwa youtube kan ƙara yaɗa sa sakamakon wannan alamar like da kuka danna idan kuma akwai abin da kuke son sanar da mu akwai bangare na comment wanda muka ba ku cikakkiyar dama akan za ku iya yi mana magana kai tsaye muna tare da ku a kowane lokaci